to sai mu dauki fikihu insha Allah ko ba mun fara ba dama eh? eh an fara ko to an samu sabanin malamai wasu sun ce an fara sun ce ba a fara ba yyg kana da rekod dinsa to kawai kaddara ba a fara ba za a fara <laughs> mu ɗauka wannan shine darasinmu na farko al-fiqhu al-akhdari ko sa'al wa jawab yau sha biyu ga watan safar hijira annab sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 daidai da 27 ga watan shida shekara ta 2026 da watan bakwai kai 27 ga watan bakwai shekara ta 2026 malami akdari a wannan littafi yace bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim Allah ya kara malan daraja da rahama ya bude littafi da yabo ko tsira da aminci Allah tabbata ga annabinmu mai karamci su'alun dama ka tsara littafi yake tambaya ma huwa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf menene abu na farko da ya wajaba akan mukallafi kafin nan wane ne mukallafi din ne wa muslimun baligun aqilu. <laughs> kun fahimta e, mutumin da yake na farko musulmi in ba musulmi ba ne baya ciki ba da shi ake magana baligun wanda ya kai shekarun da shari'a za ta haukan shi ana gane wannan idan mace ce ko ta hanyar yin jini ko ta hanyar fitowan kirjinta ko ta hanyar fitan gashi a maranta ku kiyaye don su iyayen sukan dauki kawai maganin sai mace ta fara jini ne ta kai wannan matakin wata take tambaya na fatawa ta dauko yar aiki a kauye irin marasa girman jikin nan ne ashe ta ta kai shekarun azumi tuntuni ita ce ta hana ta azumi tana ji yarinyar nan sai da aka waye gari kawai kwatsam ashe ashe ne ta zo yanzu don Allah ya za ta yi ta ta hana yarinyar azumi na ce ke za ki ciyar mata ke da kika hana ta ke za ki ciyar to a shari'ance waɗannan su ne haka shi kuma namiji ko ya kai shekarun mafarki ko ya zamto akwai gashi a haɓansa ko maransa an gane wannan duk wanda yake na farko musulmi ne kuma ya kai wannan sannan kuma aƙilon yana cikin hankalinsa don duk wanda aka jarabe shi da ɗaukewar hankali ba shari'a kan shi ba kama shi Allah zai dora masa nauyi na shari'a ba za a ce sai azumi ba ba za a ce kaza ba har sai ran da hankalin ya dawo an fahimci wannan to yanzu mun fahimci al-mukallaf ko shine wanda yanzu ake magana da shi malai ce to menene abin da Allah ya dora ma shi wanda ya cika waɗannan ka'idoji malai ce jawab amsa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi da ke zama tilas wajibi akan wanda yake shari'a ta hau kan shi abu na farko mafi kuma girma tasihu imanihi ya gyara imanin ya gyara imanin sai san Allah a rububiyansa ya san sha uluhiyansa ya san asma wa sifat duk ne muke wancan usulun salasa shi yasa kun ga ne farkon darasin da muke yi ya kamata muku tambihin da neman unguwan dota littafin da muke fara gabatarwa a karatu littafin akida ne na tauhidi duk majalisin da muke inda akwai littafin tauhidi to shine darasin farko a majalisin saboda ko za a rasa wani darasi shi kan bana so a rasa shi saboda shine abin da in dai musulmi ya same shi to ko bai samu sauran ba ana sa ran zai tsira ko kuma na dawo in muku wannan bayanin ne saboda in karfafe ku akan kakkurin makara zuwa makaranta dama abin da ya kamata ku riga ni zuwa in ni na riga ku na fara to kun ga direba ya tafi sai dai ku yi ɗani haka ne to ku yi ƙoƙari ya zamto kuna abin nan kuma na biyu zan so ku rinka muraji'an littafin a gida duk inda kuka karanta ba ki gane ba ja mishi kansar a wurin mu ma da haka muka koya sai ka yi sai ka je ka tambaya inda baka gane ba ai ta maimaita maka in baki gane so ɗari ba ki tambaye ni so ɗari in Allah da zan sake miki bayani so ɗari kuma zan ji daɗi an fahimci wannan So, da aka ku saki jikinku ku yi karatu ina so mu gane karatun saboda amfanin shi in an gane ya fi yawa to tasihu hi, ana so duk wanda shari'a ta hukan shi abu na farko ya gyara imaninsa sun ma ma'arifatu ma yusufu bihi farda ainihi sannan ya san abin da zai gyara farillansa na wajibi na tilasta suka hau kansa Shi ne zai kawo su a gaba idan imani ya zauna to imanin nan bai zama yi amfani sai an yi masa hidima menene hidiman Shi shine ce, su'al tambaya ka ayi shay'in da kamar wani abu ne dan malam a baya mun ji ka ce summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi sannan yasa abin da zai gyara farillansa na wajibi na ana cewa na ainihi ko amma aini ai shine wanda kai aka ɗora ma kai za ka yi makanka ba wani zai maka ba ko bitta'in to wannan kaman menene abinda mutum yuslihu bihi farda ainihi zai zai iya gyara aikin wajibi na tilas da shi Allah ya dora ma kun sa akwai farda ainihi akwai farda kifaya akwai farali na ɗaiɗaiku kaman sallah wata ba ke miki sallah ki je aljanna amma kin ga sadaka wata za yi cewa o oh, ni ko na bada sadaka hajja wance kuma Allah ya baki ladan saboda in wasu kai sadaka wanda ba su da shi ba su iya yi ba Allah ya fi musu amma sallah wani na ma wani sallah wani baya ma wani sallah to waɗanne ne waɗannan wajiban wanda ke aka ɗaura ma lallake ke za ki kiyaye su sai mala ya ce ga amsa jawab ka kamis sala kamar hukunce hukuncen sallah saboda ba yanda za a yi mutum ya zama mutumin kirki bai iya sallah ba ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallah tana hana alfasha su ne duk wasu abubuwa da ke iya kai ga zina ko, irin fasikanci dai da ake da al'aura maza ko mata shine alfasha in mutum yana sallah Allah ya sabai kyamatan wannan Allah ka ƙara sanya mana duniya da lahira ka kamis salati kamar hukunce hukuncen sallah kun ga sallan nan fa jama'a al'amarinta da girma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ƴaƴanmu ‘ya'yanmu mu umarce su da sallah tun suna ‘yan shekara bakwai idan sun kai goma ba su ce a yi musu bulala kuma wallahi ku iyaye ku ne za ku wannan ƙoƙarin bari muku wani misali ɗaya a masallacin nan eh, tashi tashi tsaye ku kalli wannan yaran ina abdullahi yana gida ina kaninka zo shigo miƙe tsaye miƙe tsaye don Allah ku kalli yaran nan yanzu wannan karamin da kuke gani a tunanin ku shekaran shi nawa eh ba kai biyar ba in yi tsar nisa hudu da wani abu to in ma labakan ladanin muna ne shigo kudi a nan gudun yaran nan suke sallah kafin manya su shigo za su shigo na kuma duk irin da ake a masallaci a ma yaro bulala ba taba yi ma yaran nan ba to kuma abin da zai baku mamaki mahaifinsu ya dade a kabari kun gansu nan marayu ne marayu ne ga sunan ku zauna amma duk abin da za a yi na addini masallacin nan sai kun gansu to kun ga tarbiyyar iyayen da muke fada wannan yaron da kuke gani yanzu ko hudu ban juma'a na gama sai sun zagayo mun gaisa kuma za su iya gaya maka me aka yi a hudu ba za su zo su yi nafila a nan su zauna ba za ka gan suna wasan ruwa ba za ka gan suna iriniya ba a masallaci sa to inda iyayen ba su abin da ya kamata ba ya samu kalli dai wannan yaron babban nan da wuyan ya wuce shekara biyar ko yayi yawa shi da kila <clears throat> ga babban yayan su can a waje shi ne kadai dan matashi haka suke rayuwa ana to kaman wannan shi ne abin da ake so a kiyaye kaka misala kaman kunce kuncen sallah wa taharati da tsarki da tsarki jiya na gaya ma mata unguwar dosa cewa ya kamata a yi karatu sosai aka abin da ya shafi hukuncen hukuncen jina ne da wanka da sauransu saboda tambayoyin da ake yana nuna maka ana samun matsaloli kuma da yawan yara 'yan mata sukan balaga a gidaje iyaye ko ba su iya ba ne wasu kuma su fake da kunya ba za su koya ma 'ya'yansu ba ta zo islamiyya matsala ta faru kai ta shan kunya kuma daga cikin jarabawoyin da muke ma yara 'yan mata islamiyya yana nuna wallahi ba su san waɗannan hukuncen hukuncen tsarkin ba kuma matsala ne sallan nan ba za ta tsayi ba sai tsarki ya tsayi yadda ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yace daga cikin mutanen da za a yi musu azaba a kabari ran a kabari mutanen da ake mu azaban kabari daga ciki akwai wanda bai iya tsarki ba bawali zai iya tashi bawalin ya fito ya taba jikinsa annab sallallahu alaihi wa sallam wannan littafan din na dauko muku daga kasa ne ina so mu gina za mu zo mu hau kansa al-fiqhul muyassar insha Allah za ku ji har yadda annabi sallallahu in ya shiga bayan gida yadda yake yi idan kaza zai yi idan kaza zai yi da yadda yake da yadda ma yake tsarkin dukkan sai da aka yi bayani to idan an bi annabi sallallahu alaihi habban daki an koyo samfuri dan a tsira wurin Allah ya za ki gane ki shiru ba ki gaya ma ki ba ba daidai ba daidai ba ku yana daga cikin kunya koya musu ibada ɗin, saboda wasu sai su girma wallahi su daɗe, mun fa taba zuwa eh, da'awa muka yi bayani wa mata haka akwai wani dattijo na gurin da wata dattijuwa mace ce dan bakinta ta ce malam dama idan mutum yayi yi abu mu'amalan aure sai yayi wanka ne wani irin wanka kuma na daban ban da wankanmu na tsafta ana yi kuma wallahi ta girma ta ina ga tana da jika makila tambaya take bata taba sanin yanda ake ma wankan janaba ba tawo abun ban mamaki akwai ruwan lantarki akwai wutar lantarki a gari akwai fostan 'yan siyasa a garin an iya kai musu tallan duniya amma ba iya tallata musu lahira ba wannan kuskure ne wannan wayan saura 3% ne ta dauke shi yasa nake so ko mai amfani da littafi da kan mu rasa audio ko kana da wani waji kana da wata ne saura 3% audion ka da shi za mu yi amfani insha Allah to sai malam ya ce wasiyami da hukunce-hukuncen azumi kamar hukunce-hukuncen sallah tsarki da azumi su'al tambaya wanda ita ce daga ita sai mu tsaya insha Allah ma za ya jibu alaihi sannan kuma menene ya zama wajibi a kan shi shi wane wanda shari'a ta hau kansa mace ko namiji wanda dai ne ta'arifin sa a baya al-mukallaf ko ghairu ma taqaddam idan an cire abin da ya gabata menene abin da ya gabata hukuncin shine sallah da tsarki da azumi banda sufa wani abu ne zama tilas akan shi bayan guda ukun nan mallai ce jawab amsa wa yajibu alaihi ya zama lallai wajibi akan sa an yuhafiza ala hududillah da ya kiyaye iyakokin Allah da abin da Allah ya ce kar ayi kar a ganshi yana yi wa yaqifa inda amrihi kuma ya tsaya inda aka umurce shi in Allah ya ce kar ayi kaza kar kai a tsaya go kaza a tsaya wala nahyihi haka inda aka hana mutum kar Allah ya ce a je masallaci ba a ga mutum ba kar a je gidan barasa kuma an ga mutum yana shaye-shaye ya haka kuma kun fahimci magana? Allah zai san wannan dan haka in kin san an jarabe ki da wannan ko ka san an jarabe ka da wannan har yanzu Allah yana son ka dawo shine malai ce wai tuba ila ilallahi ko mutum ya tuba zuwa ga Allah saboda duk zunubin da kika yi Allah ya tanaji gafaran da ya fi zunubin ki yawa subhanahu ka tuba zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah gaba ɗayan mu wanda yake tsarki ya tabbata a gare shi me yasa malam ka ce mi maza maza mu koma ga Allah yace qabla an yaskata an yaskata alaihi gabanin Allah ya fushi da mutum saboda in Allah ya fushi da mutum babban matsalan shine yana hana shi tuba ga zunubinsa in dai Allah ya fushi da mutum to yana hana yana sa mutum ya kasa tuba daga zunubi daga nan kuma shi kenan mutum sai rinka ganin ai zai tuba kafin lokacin sai ka ji ta mutakasur hatta zurtumul maqabir ana cewa jama'a da Allah a nemo kafani wanda ne dazu daga fita kasuwa sai aka ce wallahi kaza ya faru an zo abin nan shikenan lokaci yayi wannan sawa'u mutumin kirki ne ko ba haka nan wallahi juma'a wanda wannan juma'an wancan abokinmu malam abba ala abba hafizin qur'ani ne mutumin kirki malami ne mai da'awa limamin juma'a ne ma a safiyan juma'an shi zai kuɗi ban juma'a yana da motarsa dalili yasa ya hau mashin ina ga sauri yake ya zai ya hau bayan mashin wani mai mota ya ture su yanzu mala abba na kabari jama mala abba yana kabari kuma ya tashi ko ciwon kai bai da shi wallahi da na ga rasuwan shi sai da na duba waya na nagaran litini ya kira ni 3 miss calls ban iya amsa wayan shi ba ba rabon za mu magana da shi ba rabon za mu magana da shi to shi sa aka ce mutum ya sauri in Allah ya fushi da mutum ya rufe mai kofan tuba a taswif ki rinka cewa zan yi zan yi a'a kuskure ne ki yanzu ne yanzu ne damar da Allah ya baki an jima ta Allah ce yanzu ma tashi ce amma an jima ta fatsari dan babu garanti Allah ya datar da mu Allah kuma ya sa mu dace insha Allah yana ga sai mu sai mu takaita anan